يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكى الله تشكي إكوان yau muna ranar 21 ga watan 12 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda a ci gaban karatun mu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama za mu tashi akan hadisi na 101 wasu kuma nasu 102 a karkashin babu fil mujahada wanda shine hadisi na shida a wannan babu hadisi kai na bakwai a wannan babi ya ce an hu wasu kuma ce an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi أن Rasulallah sallallahu alaihi الله عليه وسلم Ya ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hujibatin naru bishahawat an zagaye wuta an sha makance ta da abubuwan ban sha'awa wa hujibatil jannatu bil makari kuma an zagaye aljanna an sha makance ta da abubuwan kyama da ƙi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wa fi riwayatin da muslim a wata riwayar ta imam muslim a maimakon hujibatin nar sai aka ce huffati huffatin naru bishahawat badala hujibat mala ya ce a madadin hujibat da ke cikin wannan ruwaya da muka ji wacce imam al-bukhari da muslim suka haɗu akan rawaitar ta ya ce wa huwa bi ma'ana da huffat da hujibat duka ma'anarsu ɗaya shi sai ya ce huffat ɗin yana ɗauke da ma'anar hujibat ɗin ne ai bainahu wa bainaha hadha alhijab abin nufi tsakanin wuta da mai shigarta wannan abubuwan su ne kariya ko tsakani haka kuma tsakanin aljanna da wato ainihin abin da aka aka kewaye da shi shine makari tsakanin bawa da wannan guri fa idza fa'alahu dakhalaha idan bawa ya aikata wannan abin da aka zagaye ta da shi to zai shige ta ma'ana ya ƙetare abin da sha makance tsakansa ita ko ita zai fada wasu to wani hadisi da muka karanto kamar da muka ji sahabin annabi wanda ya rawace shi shine abdulrahman bin sakhar wasu kuma su ce abdullahi bin sakhar saɓani ne tsakanin malamai ya shahara da alkunyarsa abu huraira kuma ɗan ƙabilar daus ne wacce ke cikin garin yama sau da ka abu huraira ba yama ne ƙabilarsa kuma ita ce daus allah ya datar da shi da karba addinin musulunci ranar yakin haiba kuma allah ya fifita shi akan sauran sahabbai da kasancewarsu su kasancewarsa ya fifice su dukkaninsu baki daya yawan abin da ya rawaita na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaci hadisi 5374 sannan ya taka matakin mai yin fatawa a lokacin halifancin umar a tsakankanin sahabbai saboda baiwar da allah masu ta ilimin sanin hadisan manzo da fahimta addini mai zurfi Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Madina a shekara ta hamsin da tara da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam an binne shi a makabartar baƙi da ke garin Madina Allah ya ci kansa da rahama shine yake cewa anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala haƙiƙa zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hujibatin naru bishahawat an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa kamar da muka ji a wani lafazin hukatin naru bishahawat shi ma dai abin da yake nufi an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa ma'anar abubuwan ban sha'awa waɗanda aka zagaye wuta da su su ne abubuwan da zuciyar ɗan adam ke karkata zuwa gare su na al'amuran duniya waɗanda hali ya zo daga dokar allah subhanahu wata'ala game da aikata su daga cikin irin waɗannan abubuwan akwai abubuwan da suke masu rikitarwa a addini wanda aka buƙaci bawa su da su idan bawa ya wato kama yin wannan abin gadan-gadan idan kare su su abubuwan da aka hana din a bisa dokoki na Allah subhanahu wata'ala daga abubuwan ban sha'awar duniya to yin su da afka musu shine zai jawo bawa ya zama ya ƙetare kariyar da ke tsakaninsa da shiga wuta ya fada cikinta sai zamanto an kwatanta mana wuta da ke lahira da abin da muka saba muka sani a nan duniya in aka ce an zagaye wani abu da wani kamar gona an mata shinge kamar fili an zagaye shi ya zama kamar kango kana iya fahimtar cewar wato an sa masa wata kariya daga abin da yake cikinsa da abin da yake wajensa wanda yake waje ba zai kai ga ciki ba sai in ya ƙetare wannan kariyar wanda ke ciki ba zai fito ba sai in ya tsallake wannan kariyar to sai aka ce ga wuta da allah halitta an sa mata kariya an zagaye ta an mata hijabi da kalmar hujibat za ka ji hijab hujiba lafazin iri ɗaya ne kalmomin su ne da harufan su ne da ma'ana an sha makance an wato zagaye wuta da abubuwan da ɗabi'ar zuciyar ɗan adam tana son su tana karkata zuwa gare su kuma dokar allah ta hana yin su ba a yadda bawa ya aikata su ba to waɗannan abubuwan duk su ne tattare da wato ainihin gefen wuta da zarar bawa ikon kare su ya mai da su abin yinsa to abin da zai tsinci kansa shine a cikin wuta kuma ɗabi'a ce ta rai na ɗan adam da ɗan adam za ka tara yana da zuciya mai umarni da mummuna allah ya ce innan nafsa la'ammaratun biso illa ma rahima rabbi ɗabi'ar zuciyar ɗan adam mai umartarsa ce da mummunan abu sai dai waɗanda allah ya ji kai daga cikin bayi su ne za ka tara da su da kyakkyawan nufi ba da mugun nufi ba allah ka samu cikinsu to wannan karkata ta zuciya zuwa ga abubuwan da take sha'awa take so da biye musu shine yake jawo wato ani shiga wuta malamai sun ba da misalai yadda za a fahimci abu cewar ɗabi'a ce ta zuciya tana son jin ta zama sama da kowa mutum yakan so ya ji shi ya fifici kowa shi ake ambato sama da kowa shi ake cewa ya isa ya zama wani abu sama da kowa a ƙoƙarin irin wannan in ka biya wa zuciyarka a irin wannan abin da take so to za ka tarar da kana ɗaukan sauran wanda ba kai ba ba kowa ba ko saboda ai kana jin cewar kai ne ya kamata a ji cewar kafi kowa a fahimci cewar kana sama da kowa to wannan sai sa maka ɗabi'ar wulaƙanta wani wanda ba kai ba saboda ai kana jin bai kai ka ba kana jin kafin shi to ɗabi'a ce ta rai sha'awar irin wannan to kuma ubangiji su wata ala abinda yake so bayi su zama su kankan da ka har manzo yake cewa inna allaha auha ilayya an tawaba allah ya min wahayi na musamman cewar sanar da ku ku kankan da kai to sai zaman to kai ba wannan kake ga kenan sai ka ɗauki kishiyar wannan shi kake to ɗabi'a ce ta rai san a ce ta fi kowa sai ga ya haifar mata da ɗabi'ar wulaƙanta wani wanda ba ita ba da jin kanta to wannan yakan kai mutum ya babu domin ɗabi'ar halayyar girman kai za ta shige ka sannan bayan haka za ka tarar da ɗabi'ar zuciyar ɗan adam tana da son kuɗi tana son dukiya allah ya ce wata hibbonar mala hubban jamba kuna son dukiya so mayawanci ya ce innal insana da rabbihi lakanut wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid kalmar khair malamai suka ce dukiya mutum game da son dukiya mai tsananin so wannan halayyar ta zamar wa ɗan adam wani abu da ya zamanto ba yadda ya iya tare yake to wannan ɗabi'ar in ka biye mata wannan karkatar ta zuciya ta san dukiya in ka biye mata to yakan kai bawa ga yin ha'inci algus cakuɗa daidai da ba daidai ba haɗa mai kyau da mara kyau saboda wai hankuranka dukiya ta samu shi yasa za ka tarda mai fetur ina haɗa da kananzir mai gas ina haɗawa da kananzir mai manja ina hada da gasara mai mankuli ina hada da controller saboda mai shinkafar gwamnati ina hada da ya kura saboda ne zai sa ta yawa ya dinke buhu da yawa kuɗi su zo da yawa an fahimta ku to wannan san na ɗabi'ar da ya biyawa ne zai kai shi ga icuci kansa icuci yan uwansa isaba mahalicinsa ya kansa a wuta Allah ka tsare sannan ɗabi'ar zuciya ce ta ɗan adam za ka tana son ta biya buƙatar ta sha'awa ta sanda sha'awa ta motsawa wanda yake ganiyar samartaka ko wacce take ganiyar budurci sai ga ɗabi'ar tana son a ce an biya wannan buƙatar ta sha'awa to in aka biye wa zuciya a wannan shi da wani sai ka tarar kuma ya tafi ga yin wato ainihin zina saboda ya je warkar da wannan bukatar tasa ta rai ibiya wannan abin da zuciyar take su. shi mai neman ya samu kuɗi ya bige da algus ya kama sata ko ya shiga yin fashi ko makamancin haka haka mai sai biya bukatar ta sha'awa ya tafi harkar zina ya wa fyaɗe ko ɗaukan amarya waye da sauransu to biye wa irin waɗannan abubuwan na sha'awance sha'awance to shi ne yake kai bawa ga shiga wuta su kuma waɗannan abubuwan zagaye suke da hanyar tafiya wuta ma'ana mai yin waɗannan abubuwan yana wa kansa maraba da samun tabbacin ya zaɓa wa kansa ya tafi wuta to shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yake sanar da mu cewa ko jibatin naru bi shahawat an zagaye wutar jahannama da abubuwan ban sha'awa abubuwan da zuciya take karkata zuwa gare su ta fi biya wa irin to tun da haka ne ashe mai so kada ya shiga wuta mai kokarin ya gabe shiga wuta ba sai ya dage ya zage dantse ya yi nesa da waɗannan abubuwan ban sha'awar da zuciya ke karkata zuwa gare su shi ya sa mala imamun nau'i ya ɗauko na hadisi ya sa a babin mujahada tunda da ya wuta dalilan ko kuma abubuwan da suke jawo a shige ta biye wa abubuwan da zuciya take so wanda suka saba wa dokar Allah da tsarinsa to sai ka yi da gaske ka fi ƙarfinta sai ka yi da gaske ka rinjaye ta ka saba mata ka ƙi yin wannan abin da take so wanda zai kai ka zuwa ga mutum shi yasa mala ya kashi a babu mujahada huffatin naru bishahawat ko hujibatin naru bishahawat an kewaye wuta da abubuwan ban sha'awa wanda zuciya kan karkata zuwa gare su wanda kuma sun saba wa Allah subhanahu wata'ala a tsarin dokokinsa amma kuma ɗabi'ar zuciya ta ɗan adam mai umarni da mummuna tana son tunkarar waɗannan abubuwa sai malamai suka ce banda abubuwan ban sha'awa da in ka biye musu sukan sa ka tafi zuwa wuta to akwai kuma abubuwan da suke shubuhohi ne abubuwa ne masu rikitarwa a addini su ma in ka biye musu sukan kai bawa ga wuta shi yasa a hadisin nu'man bin bashir sahabu annabi Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas yake cewa annabi ya ce halal a fili yake haram ma a fili yake amma tsakankanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa suna kama da halarci suna kama da haramci shin halal ne ko haram ne annabi ya ce la ya alamuhunna kathirun minan nas da dama da yawa daga cikin mutane ba su san su ba ba su koshi da masaniyar waɗannan abubuwan to shine sai annabi yake cewa duk wanda ya tsoraci waɗannan abubuwa masu rikitarwa to ya kubuta a sa. kuma ya kubuta ta bangaren mutuncinsu kamar taka shubuha wanda ya nesaci ko ya wato ainihin tsoraci abubuwan da suke masu rikitarwa ta kadista a lidinihi wa irdihi to wannan ya kubuta a addininsa wanda ya san addini da dokokinsa da tsarinsa in ya kalli wannan wanda yake nesa-nesa da abubuwan da suke masu rikitarwa shi ya kasa tantancewa abin yana cikin halal ko na cikin haram ya kwambace ya haƙura da shi a kan yayi to duk wanda ya san wannan abin haramun ne saboda ƙoshinsu da masaniyarsa da addini da faɗin fahimta da yake da ita to da ya ga wannan mutumin ina ganin sa kammalallen mutum da tsatse mai hankali wanda ya san ya kamata saboda baya yin abin da zai taɓa addininsa ya gurgunta masa tafiyar addini sannan kuma a mutunce zai yi kima da daraja amma manzo yake cewa wanda ko ya afka wa abubuwa masu rikitarwa to a kwana a tashi ina nan zai tsinci kansa ya afka wa haram saboda rashin masaniyar da yake da ita ta abubuwan na masu rikitarwa kuma yake yi kawai to zai tarar wani abin lokacin da zai fahimce shi zai fahimce shi ina haram kuma ya riga ya tsintuma ya yi kace kace a ciki to shi ne sai mazo yake cewa bari ya bada misali za a fahimta kamar wani makiyayi mai kiyo da yake kiyo a gefen iyaka a gefen shinge to ina taf da ya fada ciki in dai sararsa koro dabbobinsa su zo gurin da aka killace aka ce banda nan ce a ai gefe gefe za su ci to wata sai da ya tsinci shaniyarsa a tsakiyar. kace kace tana ciki abin da aka ce ka a ce to haka wanda yake bibiyar abubuwan da suke masu shubuha wanda suke masu rikitarwa addini yake yi to zai tsinci kansa ya yi tsindin a haram to amma in ya kafkaf da irin wannan abubuwan ya kwammace ya basu to zai kubuta addinance mutuncinsa ma zai tsira abubuwa masu rikitarwa wanda ma in ka tarar da mai karatu za ka tarar abin ya gare bari mu ɗauki wani abu da ya zama mana al'ada ta adam da an koro gafiya sai ka jana cewa tare mana tare mana cin ki banza barin ki banza ko ya ma shahara cin ta banza in ka bar ta kaban banza wani addini ne zo da wannan hukuncin duk iri ɗaya ka ci ka ci banza ka bari ka bar banza ko ai daga jin abin kasan fatawar ba ta karatu ba ce sai ga mutum ya kama gafiyan nan an gabbake ya wani wata soya wata ayamiya wata yabanda ya ci ya bayar a ci in ka tambaye shi to waya kai wannan ce a ah, ce maka ruhi ce waye ce maka ruhi ce shi da haka ya ji ana faɗa to haka dama tsarin addinin ka yake karkaji kowa a gari jita-jita ko karatu ake a fahimta a gane a sani ko cito an yi nagace kama da zomo kuma da maji ana cewa zomo cin kaman zaɓin cito zomo gabiya ce gabiya zomo ce a ya kamata kuma ka ce ta yi kama da bera ba ko to saboda haka sai ka duba ce to mai addini ya ce shi wanda ya san addini da ya kuma zai ce eh, manzo ya ce ta abubuwan da suke dabbobi masu iya yin farauta su nemo abin da za su ci daga faratansu da kuma haƙoransu masu fiƙa ciki haramun sai ce to mu kamo gafiya mu gani da fiƙa ko ba? akwai ko ba? akwai to ka gani da na san haka da na kana cin gafiya a ga wannan bai damu da addini ko kuma magana a saka a cikin masu ƙima gari masu mutunci in dai ne za a shawarta ba za ka shiga ciki sai wannan ai bai san addininsa ai bai san mutuncinsa gabiya ko a ce halal ko ba a ce haram ba in ta samu wato ainihin ramin ta ya kure da banɗaki ita ta samu kaɓaki kuma a ce ta ce abincinka ko wanda ta samu makabarta ta samu ta yi tonanta gawa za ta ciyo kuma a ce ta ce abincinka ko to a ajiye ma maganar addini waɗannan abubuwan ba su isa su sa kai hankali kai nazari ba an fahimta to shi kenan sai aka ɗauke shi kamar wata abu ne ai ba kowa ya sani ba abin da ya mafi shahara cin ki zabarin barin ki shi ne karatun da ya cin masa ko to kaga wannan za ka rika biya irin wannan to za ka faɗa matsala sai ka kare ɗaya karatun haram ba ce ma abin da ce kai yana irin abin da ga abu kashi nan wani ma sai ga ya haɗa da muzuru shi ma kuma da fiƙoƙinsu kuma dama su hadisi ya zo a kansu inna mina tsawafi da alaikum wa tsawafa ba a ce a ci ba akwai kuma hadisin hani ma kan ci to wanda yake ɗaukan waɗannan abubuwan yake ga cewa wani kuma ce ai duk dan kwai a wani aya ko a wani hadisi an fahimta ko aka ce duk dan kwai akwai abubuwan da suke da kwai suke fitowa amma kuma abin da manzo ya ce duk tsuntsu da yake da farcen da yake farauta da shi irin su shahu irin su mikiya irin su shirwa da sauransu su ma annabi yake cewa kullu min makhlabin minat tayur haram saboda haka sai zaman to kai ko ka tafa aya ce duk dan kwai ina aya ina hadisi ba kundin ka ka taso kuma sai ka tafi a me ya jawo rashin sanin ka da addini shi sa annabi ya ce la ya'lamu hunna kathirun minan nas to sai kana ta afkawa abubuwa irin waɗannan sai a zo aka zo za a yi gare ɗin abincin ka sai aka tara haramun ya fi yawa a in wani abu ne na sawa na sutura sai a tara haramun ya fi yawa in wani abu ne na kasuwanci suna ka sai aka tara haramun ta fi yawa kuma ita ce zalla sai mutum ya to gaba ɗaya na zagaye a tsakankanin abin da aka hana saboda haka waɗannan abubuwa da aka ce abubuwa ba su an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa wanda ɗabi'ar rai tana tafiya zuwa gare su ba magani ba mafita irin kai ilimin sanin abubuwan da aka halatta maka da abubuwan da aka haramta maka in kai ilimin wannan to za ka san me za ka ɗauka me za ka aji me ba za ka ɗauka ba me za ka ɗauka to sannan bayan haka ciki abubuwa masu kitarwa wadda za ka tarar ba rikirkitaccen ba ne ba asalinsa akwai wanda kuma za ka tara eh, mai rikitarwa ne har a malamai da saɓani an ce abu kaza halal wani ya tafi akan haramun misali saɓaninsu akan kada wasu na ce ai manzo ya ce duk abin da yake ruwa alhillu mai huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tattu suka ce duk abin da ya mutu a ciki a ce halal ne ma ɗan ruwa ne kifi ɗan ruwa ne na ɗan ruwa ce an fahimta wasu kuma suka ci su abin suka fahimta shi haramun daga cikin malam ya sha bambam da sauran dabbobi wajen yadda yake farauta su da yadda kaza kaza kaza aka samu wannan abu sai aka kawo sai aka ce ya aka ce kai tunda da sabani ai abubuwan da Allah halatta mu har tafi duniya har bar duniya wani abu ma ba zan ci ba ga su na rututu inda ba rasa nama da zan ci ba sauka lafiya ka ka kuma da addinin wanda ya sani ko ya tafi akan toshi haramun ne ba zai kalle ka a matsayin mai cin haram ba a mutunce kuma kana da kima a su ko to wanda za a iya cewa eh, wanda aka yi sabani mai rikitar wani har a cikin malaman to wani kuma za ka tara a'a ba rikici a cikin malaman kawai da jahiltar ka da abin ne yasa kake ganin rikitacce kamar da muka fara faɗa ai an fahimce ni saboda haka to abinda ake ga mana ɗabi'a ta ɗan adam a zuciyarsa da aka halicce shi yana da karkata da san abubuwan ƙayatarwa da abubuwan ban sha'awa su kuma za ka tarin waɗannan abubuwan ban sha'awa da ne take so a nan haramin ya fi yawa da abubuwa masu rikitarwa to babu magani irin kai ilimin sanin waɗannan abubuwa a addinance da rayuwance da hankalce sai ga wato ka kuɓuta katsir da irinsu amma da zarar ka biye musu su ne abin yinka su ne abin kaiwa da ka, ku za ka tsinci kanka ka kai kanka gidan mutum allah ya kiyaye manzo ya ce wa batul jannatu bil makari kuma an zagaye aljanna da abubuwan ki an sha makance ta an mata hijabi da su to sai malamai suka ce abubuwan kin da annabi yake nufi a nan wanda ya ce an zagaye aljanna da su su ne dukkanin abin da aka umarci baligi da ya yi ƙoƙari yaƙi zuciyarsa wajen aikatawa ko kuma wajen bari daga abubuwan da hani ya zo a kansu a shari'anci wannan abin an ce a yi shi wannan kuma an ce a bashi kak a yi shi to waɗannan abubuwan yi bari ɗin ƙoƙarin ka yaƙi zuciyarka a kan sai ta yi wanda aka ce a yi sai ta bar wanda aka ce a bari su ake kira da makare abubuwan ƙin zuciya to irin waɗannan abubuwan sun haɗa da irin ibadu da allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da wa aqimu musala wa atu zaka ولله على الناس حج البيت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تقربوا الزنا كذا كذا كذا wanda aka ce a yi wanda aka ce a bari a bari to waɗannan abubuwan za ka da ita kuma zuciya an kira su da abubuwan ƙi saboda samar da su yadda ake bukata da kuma wato ainihin kiyayewa da ɗoruwa a kan wato ainihin samar da su babu wato sakaci ko lalaci to za ka tar abu ne wanda yake da wahala wahalar ta sa ake ce masu abubuwan ƙi to duk abin da yake da wuya bai da sauƙi ɗan adam bai sansa kuma abu duk sauƙin san aka ce sai an yau an yi gobe kuma an yanzu sai an yi an jima to dan adam zaka tare yana kyamar wannan bai cika da kuma da shi da mai da hankali a kai sai wanda Allah ya cika Allah ka samu cikin su to saboda haka sai aka kira su da abubuwan yi an ce ka yi sadaka ka cire abin da kake da shi ka bayar ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون wanda ya hana zuciyarsa sarowa da maku waɗannan su ne masu rabauta to kuma sai ka sa za ka ɗaukace kai yadda garin na yake a cuccuɗe in ka ka bashi kai ma fa za ka kuma ka bashi sai kuwa ka fasa. ita ta raya ma shaɗan ya ingizo sai an magana ce to magana fasadar da zumunta zamanta hatsda ta gaban ubangiji ya ubangiji mai kai shirin yi wa wanda baya sadar da ni wani shiri kai wani wanda yake sadar da ni allah ya ce ya yi miki wanda ya sadar da ke in sadar da al'amarina da shi ya yi miki wanda ya yanke ki in yanke hulɗata da shi da alaƙa da shi cewa ubangiji ya yi an yi komai to shi shin kana sadar da zumunta za magana shi waya dan uwan nan naka na gure ka ce to ni ban san ya suke ciki wallahi yaya aka yi haka ce to shi ai bai zo ba a to dama cewa aka sai ya zo zaka ji haka sharadin ƙa'idar yin zamancin yake ai in sai ya zo zaka zo ai biki kuke da kai da shi yi min maka ba kai ba ba zan ba ka zama mai bikin mata ɗari biyu na kawo miki ko ba kuma ai dai kya ƙara min ashirin ko ba ta kawo ba ni ma ba zan kai mata ni ma na haihu ba ta zo ba ni ma ba zan je ba ka zama mai biki a abin da ake so wani ibada ce ka tsira a gurin Allah kai mutunci a gurin yan uwa da abokan hulɗa tashin da kai ka je inda yake zai ma farin ciki ji daɗi cewar gawa ina da kima gurin sa har ya yanke abubuwan da yake ya zo gare kuma za ka ga wani abin da in baka je ba ba za ka gani wani ya kake haka ya ba kai kaza yanzu wani abin da kaza kai da kaza kai ai da su kai ma ana jin ka ina bi kuma ya ce wani ba karamin wato suna yake ai mutum ne wanda yake dan uwa ne wato ba abin ayar ba kaga daga sanda ya zo ya bani shawarar na kaga yadda abin ne ya zama mu to akwai abubuwan da gani za ka yi ka ba da shawara akwai abubuwan da zuwan da za ka yi a ganka a farin ciki a ji daɗi shi ma wani abu ina daga cikin abubuwan da yake yaye damuwar zama to sai baka zama kana yi baka damu da shi ba wannan din abu ne mai wahala yinsa yanzu mun mai da shi sai dai a cikin harkar suna ta al'ada tsakaninka da ɗan uwanka sai shekara biyu in an haihu tura matarka ta je ta yi ne a dawo amma me yake ciki me kake ciki ba ɗayan ku da ya san wannan ba daidai ba sa magabatanmu sai dai allah ya saka musu da alkhairi za ga duk inda dan uwansu yake suna neman su je ko shi ya zo ko su su je shi yasa za ga cewar dan uwanka da ka taso iyaye ka san wani wan wani ne ka san wani kanin wani ne ka san wani yadda suke da wani, yadda za su zauna da kai suna magana mu wannan da muka zo sa ka gani shi ya sha nono ya bani haka za ka suna ci wannan ita ta sha nono ta bani ka riƙe ta da kyau ko ba rai kaza kaza haka za ka suke irin to amma mun watsa allah ya ji dan mahaifina da rahama ya gafarta masa samun labarin da nake a game da shi daga nan kano ya kama hanya ya tafi jos a ƙasa wajen yar uwansa da suke uwa ɗaya ba ɗaya lokacin baya ban mota a ƙasa ya tafi ya je tun daga kano je wannan garin ya huta je wannan garin ya huta har sai da ya je jos ya sa yar uwarsa a ido yanzu shi ya rasu ya bata tana na ita kago wannan aka ce kai rabin sama kai kai ɗaya bisa uku ma kai kai ɗaya bisa goma ma ba sauƙi ne da shi ba ka gani <laughs> to haka ita mahaifiyarmu haka za ta kamo daga ainihin cikin adakawa nan cikin gari zuwa gunduwa a ƙafa zan je yin dawo ko ta je ta kwana ɗaya biyu tun ban san gunduwa ba har na gane gunduwa tun ana zuwa da ne a goyon an yi tattaɓe ce sannu har nake kai kai na, yanzu har nake ɗaukar ‘ya'yana to haka su da sun yi ƙoƙari magana ta gaskiya iyaye za ka karatunsu bai kai yawan irin nan ba amma aikin su ya fi namu to irin wannan wahala ce da shi saboda sai ka yanke duk abin da kake ka aje komin ka tafi gurin ɗan uwanka in ka je kuma ba mamaki ka je ka tara a yanzu nan kawai suka fita suka tafi sai dai ki dan jira zuwa dai haka za ka jira Su da ai kana ganin to me ma'ana ka zo ku gan juna ba bai ji me ka zo da shi ba ko kai baka ji me yake tare da shi ba wace shawara ka ba shi ko wace zai baka ko kuma wace ai tattauna za ku ta dan uwa da dan uwa ko addu'ar Allah ya ji kai magabatan mu kuka kuka wazi ganin juna an kawo to waɗannan abubuwan suna da wahala yi haka ita ma abin da ya shafi sallah shi sa Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati sai ce wasbir alaiha kai hakurin kulawa da ita sai ka dage to waɗannan abubuwan saboda wahalar su aka ce abubuwan ki shi sa za ka tara wanda yake da lalaci bai damu da su ba wanda yake da wato sakaci sai ga bai damu da su ba sai ga ɗan'uwa ɗan'uwa kama ba a san juna shi ne ke faruwa har a yanzu ka ji a ce wani ya je auro 'yar ɗan'uwansa wanda abin tafiya ta tafi kaji wani ya nausa ya tafi katsina ya je ya yi rassa a can ba a san inda yake bai na nan ba nan wani kuma ya je ya gano ci shi ya gano kuma ga dan uwa ne sai ka tara ana samun irin wannan to rashin aiki da waɗannan kowarwa ita shi ne ke haifar mana da saboda haka wuta an kewaye da abubuwan sha'awar dan adam a rayuwance a duniyance wanda kuma abubuwan za ka tara haramun aljanna an zagaye ta da abubuwan ki saboda wahalarsu sai ka daure sai ka dage sai ka kula sannan ka iya cin musu wanda in allah ya sa ka dage da yin su to kana gama da su ka ƙetare abin da ya rage ya sha maka ci tsakanin ka shiga aljanna su ma waɗancan da aka ce an kewaye wuta da su in dai kamar da su abin yi kana cikin ya kusa da ka ji tsindan a cikin wuta shine manzo ya faɗa mana wannan a matsayin shiga taitai. shir an gaya muku abin da za ku shiga aljanna don ku yi an gaya muku abin da za ku shiga wuta don ku kauce masa shi ne abin da hadisin gaba ɗaya ke magana ka, shi yasa duk aikin da manzo isa sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har ƙarshe magana ne ta za a shiga aljanna ta za a kubuta daga wuta kuma duk abin da zai faɗa ya shigar da mu aljanna ya yi iyayensa duk abin da zai faɗa ya kare mu daga shiga wuta ya yi iyayensa sai dai Allah ya saka mu da alkhairi to malamai suke cewa daga cikin abubuwan da aka zagaye aljanna da su masu wahala kuma dan adam yake kyamarsu akwai jaraba. da Allah yake yi bayi kana cikin walwalanka da daɗinka kwatsam sai abubuwa su sauya muna abu ne ya buɗe maka ana kasuwancinsa ana hada-hadarsa sai wani dalili ya sa ya zo cik ya tsaya ka kuma ka goge da komai ba sai wani to ka na ka je ka koma wani abin ka iya ka kama ga dangadan ka samu abin za ka yi to kuma sai guda yana neman fara bin bakinka sai ana wani fa ya faɗa kwato tsindin to wannan abubuwan da za a faɗa da abin da za ka gani sai ka daure ina da wuya cijewar da daurewar da haƙurin har allah ya kawo yayi to dangane da abin da ya shafi wannan shi ma shine manzo yake faɗa mana cewar inna nasra ma sabr duk abin da zaka ci nasara a kansa sai kai hakuri duk abin da kake fatan ka samu nasara sai ka hada da hakuri inda ba za ka hakuri ba za ka ci nasara wa inna karba ma al faraj bakin ciki kuma duk inda ya kai da tsanani to yana tare da yayya. Allah bai tsara bakin ciki zama shine zartacce a rayuwa in ka shiga damuwa to yi haƙuri sa ranka cewar akwai sanda za a fita wannan yana daga cikin abin da ke sassauta maka shi wannan bakin ciki da rage shi to waɗannan abubuwan sai ka sa su a gaba ka sa su a rai ka mai da su abin kulawa ka dai to sai ka kaci nasarar rayuwa saboda haka malamai suke cewa jarraba da Allah ya faɗa wala nabul wannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi sai thamarati wa bashir sabir haƙuri kan abubuwan da Allah yake ɗorowa marasa daɗi suna daga cikin abubuwan da aka zagaye aljanna da su ba a kaiwa ga cin mata da samunta sai an yi haƙurinsu da miƙa wuya kan abin da Allah ya ɗoro shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama sanda ya rasa ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam yake hawaye sai yake cewa innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wala naqulu ko wa ma ƙulu illa ma yurtafa Ice ɗabi'a ta ido zai zubar da hawaye in ya rasa abin da yake so ya saba da shi ɗabi'a ta rai za ta ji ba daɗi za ta so su abin da take so take ƙauna ta rasa shi amma ba mu da abin da za mu ga ubangijinmu sai abin da zai yarda da shi inna lillahi wa inna ilaihi ya kai ibrahim muna jin ba daɗin mun rasa amma ba mu da abin za mu ce sai dai allah da gare shi muke gare shi za mu koma allah ya masanya mana da wani abin da ya fi alkhairi a kan wannan jarraba da shi mana kaza to waɗannan suna daga cikin abubuwan ƙi ko masu wahala yi sun sami ka kai haƙuri to waɗannan duk zagaye suke da aljanna sai ka haƙure wa waɗannan ka same ta shi yasa lokacin mazo sallallahu alaihi wasallama da wata baiwa Allah aka mata rasuwa ta zo kan kabar take kuka take kururuwa sai na zo ce baiwa Allah ya haƙuri ta ce dan ba kai aka jarraba da abin da aka jarrabe ni ce to a ci gaba yi eh, tafiyarsa aka ce ke kisan wa kika gaya waka manzon Allah ne kai haba sai kuma ta taso sai ya bi shi har gida ai ban san kai ba na manzon Allah ce na ai haƙuri ina amfani ne a lokacin da ake tsaka da fuskantar raɗaɗin jarraba yanzu da kika zo kin haƙuri ai wannan baya da kika iya haƙurin dole ne ya kika iya ba za ki iya da shi ba ku kuma kukanki ki ƙare in yanki zai ƙare an yi an gama to so da haka wannan haƙurin da juriyar da dagewa kan abubuwan da Allah yake ɗorawa ka shanye ka kuma wato koma gare shi ka yi haƙurin haka to abu ne mai wuya kuma zagaye yake da aljanna su ake yi gabawa a kai shi matsayin da zai samu aljanna da matakin da zai cin masa a ciki wanda in aikinsa na yau da kullum ne sallarsa azuminsa hajjinsa da kasa ba za su ba shi sai an hada da wannan a kankare laifi hada da su a ɗaukaka matsayi sai kuma ka kai ga inda za ka to malamai suka ce to waɗanda su ne abubuwan da manzo ke gaya mana zagaye da aljanna mai son shiga aljanna to ya dage ya zage dantse ya yi haƙurin tsaye da sallah ya yi haƙurin ba da sadaka ya yi haƙurin yin zumunci ya yi haƙurin kyautatawa ya yi haƙurin kaza kaza kaza kaza zagaye suke da aljanna to shi ne malamai suke cewa wannan hadisin yana daga cikin wato kalmomi kaɗan na manzo masu faɗi yana daga cikin baiwar da allah yi masa cewar an ba shi wato kalmomi masu karin bayani da ba a bai wa annaba da suka gabashe shi irinsa ba ki faɗa abu ɗan kuma amma faɗi ne shi an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa abubuwan ban sha'awa nan gasu nan ba za su ƙirgu ba kuma ɗabi'ar rai tana su su kuma waɗannan abubuwan ba halattattu ba wasu suna da shubuha wasu kuma halal ne amma in ka biya masa garin halal za ka je ka faɗa wa haram to haka kuma aljanna an zagaye ta da abubuwan kyama da ƙi akwai jarraba da Allah yake jarraba bayan ya ce sai kai haƙuri ai maka albishir da abin da zai maka in kai haƙuri faɗa a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda na ɗauke masa wani abin ƙaunas abin sa yayi haƙuri ya koma zuwa gare ni sakamakon da zan masa aljanna ko kaga wani hadisi ya da fito da abu wanda na rasa masa idanuwansa ababen ƙaunarsa biyu ya yi haƙuri ya koma zuwa gare ni abinda zan saka masa da shi aljanna ta ka rasa idan ka rasa a'a mai ka rasa mai ka rasa haka to daure waɗannan abubuwan sai an dage shi sama ya kashi a babul mujahada sannan kuma waɗannan abubuwan suna da wahalar yi sai ka jajirce za ka iya yi to da haka da haka kuma har sai a ce ko ku shiga aljanna adadin kai kuma tafi wato ainihin firdausi kai kuma tafi kaza kai kuma tafi kaza Allah tattara mu a ciki to abubuwan da wannan hadisi yake koyarwa a rairaye malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ran ɗan adam na karkata da ƙauna ga abubuwan ban sha'awa da kuma su suke kaiwa zuwa mutum ga wanda ya biye musu imai da su abin sannan ɗabi'a ce halayya ce ta ɗan adam ƙyamatar abubuwan da suke da wahalar yi wanda kuma za ka tara abubuwan da allah ya ce a yi ko ya ce a bari suna da irin wannan sufar ko kuma jarrabar da ike wa bayi lokaci zuwa lokaci suna da wannan wahalar da kuma jin ƙyamarsa a ran, to wanda ya daure ya yi haƙuri ya tsaye da yi zai samu alkhairi sannan malamai suka ce wannan hadisi yana sanar da mu cewar aljanna na nan an yi ta don da mazo ya ce an zagaye ta in ba ita ya za a zagaye ta da su haka aljanna wuta tana nan aljanna na nan allah ya riga samar da kayansa saboda haka ga kuma abin da ake yi a samu aljanna ga abin da ake yi a samu ta wani hadisin ya sanar da mu haka sannan wani hadisi na sanar da mu irin wato ainihin saƙon da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isar na ƙoƙarin sa ta tsira daga wuta ta kuma dace da samun alfahari shi sa kai ce mata da abubuwan da suke akwai na da za a guje wannan da kuma da za a samu wannan sannan bayan haka malamai na ambata cewa wannan hadisi har wa yau yana ƙara mu da cewa inda za ka sabarwa da ranka biyewa abin da take so to za ta zarce a haka in kuma za ka yi ƙoƙari ka dage wajen hana ta abin da take so za ta saba da abin da ka saba mata suka ce yanayin zuciya yanayin yaro da ke shan nono in za a yaye shi a bincike shi a hana shi bashi zai karbi yayi in kuma aka bashi ba a yaye ba zai karu gudunsa a unguwa ya kuma zo ya kama nonon shi an fahimta ko suka ce to haka ɗabi'ar rai take in ka batta haka za ta tafi abin da take so take sha'awa shi za ta kuma halaka ce amma in ka fi ƙarfinta kana dawo da ita kana dagewa ka kalli abin da yake haramun ce ta zo ta wuce ita ta yi abin da aka hana ta sa gyale shara-shara ta sa riga mai beza ta matse jikinta ka kalla a karan farko da ka karyo layi to a daidai wannan lokacin sai fa kafi karfin zuciyarka ka sun kuyi da kanka har ka wuce baka sake kallon ta a daidai lokacin da kuma shaɗan zai a, ah, to kafa ka bari ta wuce daga wannan shi kenan ita ba mu sani ba ko za a ce cin ke banza barin ke banza kallon ke banza barin ke banza din za a yi rufe to haka sai ka fi ƙarfin zuciyarka to wannan yana sanar da mu cewa in dai ka tsayu da ƙoƙarin yaƙar zuciyarka akan abin da take so ta bi wanda shi Allah yake so ta bar wanda take so da yake ya saba wa abin da Allah yake so to za ta tu da haka in kuma ka batta ta tafi akan abin da take so akan haka za ta tafi dawo kuma sai maka Allah kiya. to sannan bayan haka har wa yau malamai suke magana cewa ana afkawa abubuwan sha'awa ne a sakamakon umarni na zuciya mai umarni da mummuna da kuma ƙawatawa ta shaidan da dama shi allah ga mana makiyinmu ne murke shi maki sauraka tun da dalilin faɗansu da wato ainihin babanmu annaba adam akan an ce masa sujada ya ƙi aka la'ance shi ya ɗau alwashin cewa da shi da zuriyarsa sai ya ga bayansu to wannan yana da ciki abin da ke kai mutane ga biya wa abubuwan sha'awance sha'awance banda kuma umarni da zuciya mai mummuna umarni da mummuna take yi to da haka sai ka yi kokari ka fi karfinta ka kuma ya kishe shaidan jigo uwa uba kuma wannan kai ilimin sanin meye abubuwan da suke na ban sha'awa da allah ya hana haram zai baka damar ka kauce musu ka san abubuwan da suke abubuwan ke halattattu shar'antattu da aka ce a yi masu wahalayi kuma a nan rahama da jin kan Allah yake za kuma ka ga cewar kana hankoran su za ka yi don kasan a nan tsira yake so da haka babu abin da za a ci masa a rayuwanci a ilmance a addinance sai fa an yi ilimi Allah ya samu dace wannan ne abin da ya sa waka karatu abin da muka dai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi.